Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lafiya, Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka a wani sabon Shirin Najeriya a yau. A yanzu haka, ƙungiyoyi biyar masu ɗauke da makami ne gwamnatin Najeriya ta ayyana a matsayin 'yan ta'adda. Hausawa na cewa da ɗan gari akan ci gari. Me ya kawo yawaitar 'yan ta'adda da kuma yadda suke samun mafaka a cikin al'umma? Domin sanin irin gudunmawar da jama'a ke bayarwa wurin rainon ta'addanci kafin daga baya ya addabe su, mun tuntuɓi wani shugaban al'umma domin samun ƙarin haske kan rawar da jama'ar gari ke takawa wurin yaɗuwar ta'addanci. Son kai yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya haddasar da shi kuma ya bunƙasa ya ƙarfin mutane. Hmm. Idan za mu iya tunawa can inda an ka fito idan an ce wannan dattijo ne to uban kowa ne duk abin da ya gani wanda zai iya haddasar da fitina yana iya zama babba hmm. zai kokari ya tsawata a kansa kuma kowa ya yarda. Hmm. Asali ma za ka iya tunawa idan yaro ya koma gidansa yana kuka an ka tambaye shi ya ce wani ya buge shi to za a kawar mashi da bugu ba ma tambayin me yayi hmm. domin a gyara al'umma yanzu ko ba haka ba uwaye son rai da son ɗiyansu sai ka koya ma yaro ka saba mai da bashi kuɗi tun yana ɗan ƙarami bai san a kuɗi ba hmm. in yaro ya yi laifi ko yana kuka irin na dai saka saukowa sai ka ce bari a ba zo ga naira ah, hamsin je ka so biskit zo ka hmm. so da bari a so ma kaza wato a takaice dai ba ka son ran yaron ya ɓaci balle kai ka balle al'umma al'umma saboda irin ganin da uwaye sun ka sa son rai da son iya ba mai so a ce ɗane bai kyauta ba da yi daidai ba hmm. to shi yasa duk abin da wani zai yi sauran al'umma ba su magana don kada a ce ka samu ɗan wani idanu to da wannan sai ya jawo har an ka kai al'ummar ma duk ta narke shi wannan ya haddasar da yan ta'addanci ya haddasa ko wace irin nauyin fitina domin waɗanda mutane fa cikin al'umma suke hmm. iya ne da an haifa hmm. sun ga taso gaban uwayensu to ya za a yi a ce ɗaya ya karfin uwaye ne haka amma tun da uwaye sun ɗauki kansu banza kuma sun sa son rai da rashin son gaskiya hmm. idan ma mutum ya yi laifi ya shiga gidan sai a ɓoye sai a ce a ce bai nan hmm. ya za a sa su idanu wannan miya haka ita ta zan wato kamar a wurin koyon duk waɗannan miyagun halaye da sun ka girma sun kai halin da muke ciki. To yanzu idan mutum ya laifi bai so a ce kai ya laifi shi ne. To yanzu a gurguje idan ana so a yi gyara ta ina ya kamata a fara. Abu ne mai sauƙi mu a son rai duk wanda ya yi abin da ba daidai ba ai kowa ya san abin da daidai. idan wanga ya abin da ba daidai ba a taru a yamai horo yau wane ya yi yaga an al'umma sun taru sun ce ba su yadda ba sai an roko shi alartar da shi gobe wane ya yi jiyo na uku ba zai ba kuma mu ji tsoron Allah sannan mu sa son ci gaban mu gaba ɗaya ba son ci gaba na ba ko ɗana ko matata ko wani idan an kai haka za a samu ƙarshen wannan matsala in Allah ya so muryar shugaban wata al'umma kenan da ya yi mana ƙarin haske kan gudunmawar da jama'ar gari suke bayarwa wurin haɓakar ta'addanci. Mun ɓoye sunansa domin kare shi daga barazanar tsaro. A ranar sha tara ga watan Mayu shekarar da da ɗaya ne muka fara gabatar da shirin podcast. Daga lokacin zuwa yanzu mun kawo muku shirin Najeriya a yau sau ɗari da da saba'in biyar. daga cikin shirye-shiryen namu da muka kawo muku akwai. Daga wasu watannin da suka gabata zuwa yanzu dai an samu yawaitar haɗuwar jiragen saman sojojin Najeriya. Kuma galibi idan irin haka ta faru, akan tafka asarar rayuka kamar hatsarin baya-bayan nan na ranar Talata wanda ya hallaka duka matuƙan biyu sabbin jini. Haka kuma har yanzu ana cikin juyayi da jin zugi da raɗaɗin mutuwar babban hafsan hafsoshin Najeriya Manjo Janar Ibrahim Attahiru tare da wasu manyan sojojin da suka yi mishi rakiya a watanni kusan goma sha ɗaya da suka gabata. Wannan shiri da muka tsakuro muku abokiyar aikinmu Halima Jimarauce ta gabatar da shi ranar 25 ga watan Afrilun wannan shekarar a kan dalilan da jiragen sojan Najeriya ke yawan yin hatsari. Har yanzu wannan shiri da sauran shirye-shiryenmu na Najeriya a yau da kuma daga Laraba suna shafinmu na intanet a aminiya da dailytrust.com. da kafofinmu na facebook.com slash aminiyatrust da kuma twitter.com slash aminiyatrust. Za kuma ku same su a Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. Za ku iya sauraro a duk lokacin da kuke bukata. A can baya cikin shirin kun ji yadda jama'ar gari ke barin 'yan ta'adda na samuwa a garuruwansu. Abokiyar aikinmu Halima Jimrau ta tattauna da Group Captain Sadiq Garba Shehu, tsohon sojan sama, masanin aikin soja da harkokin tsaro a Najeriya. To, Group Captain, a ganinka me yasa har yanzu ta'addanci da duk wani abin ayyukan asha an kasa gamawa da su a Najeriya? To, abubuwa da yawa za a iya cewa su ne suka kawo wanda yake duk da ƙoƙarin da ake gani ana yi, amma kuma ƙoƙarin a ƙasa yana sa kamar ba har yanzu ba a gane bakin zaren ba an sha faɗa har ya zama faɗa wani lokaci sai zama kamar ɓata lokaci na farko dai akwai abubuwa da suke tare da gwamnati akwai abubuwa da suke tare da su eh, jami'an tsaro sannan akwai kuma su kansu mutane idan muka fara da gwamnati lokacin da wani gwamnati za a yi mata za a daga mata kafa cewa lokacin da ta shigo yakin boko haram ne shine a gabanta to amma da cikin shekara biyu ko shekara uku bayan hawan gwamnatin nan sai aka ƙara samun wasu matsalolin tsaro wanda suka hada da yan fashin daji da ke arewa na yamma to kin ga faɗan ya zama guda biyu da kuma na uku watakila ko da bai da yawa shine kuma kamar can kuma wurin tare inda ake haƙan mai a kudu maso kudu to in kika duba wannan abun sai a duba a ga sojoji nawa muke da su yan sanda nawa muke da su mutane suna kawo magana cewa a yi amfani da abubuwan zamani ba magana amma ko ka yi amfani da abubuwan zamani akwai abun da dole ɗan adam ne zai yi maka so idan baka da isassun sojoji baka da isassun yan sanda kana da ƙasa mai faɗi mai dazuzzuka wanda yake ba gwamnati a wurin To a gaskiya ka ga maganan ƙara sojoji da ƙara 'yan sanda. To ni gaskiya a matsayina na mai sha'anin tsaro sai in ga cewa me zai sa Najeriya tana da yara majiya ƙarfi da yawa. Me ya sa har yanzu tun lokacin nan da muka fara ba a yi wani yunƙuri na gaske na an ƙara abun nan ba idan muka duba ko ƙasashe yanzu eh, ai ga ga rasha da da ukraine suna yaki. Me muka gani mutane suna kwaso mutanensu da ke waje zo su shiga soja waɗanda ma ba sojan ba hatta mata da samari da 'yan eh, mata kowa yana taimakawa so shi maganan yawan soja ko yawan 'yan sanda idan ƙasa tana da bukata yaƙi ya taso ƙara shi ake yi idan yaƙi na wuce sai a rage to a mm. gaskiya ne ban ga wannan yunkuri na ƙara sojoji to kin ga wannan laifi ne na gwamnati sannan akwai maganan kayan aiki kayan aiki zai danganta daga inda daga rediyo da ɗan sanda ko soja yake rike da shi zuwa mota mai fetur a ciki ba an ɗan ɗiga mishi ɗan fetur ba wanda yake ba zai iya tafiya ba yana da rediyo wanda yake mota da take riga cikin za ta iya magana da mota da ke Kaduna za ta iya magana da mota da ke birnin Gwari wannan shine abin da sai ga har yanzu sojojin mu me suke rike da shi wannan dai salula wayan salula da nake amfani da shi nake magana da ita shi suke yi. wanda yake ba abu ne wanda yake a ce wai eh, jami'an tsaro wai da abin da suke aiki kenan ba sannan ka duba kuma manyan manyan kayan yaki eh tana kashe kuɗi amma kudan kuɗi akan kuma nawa aka so jirage nawa aka so kan yaki aka so wannan gwamnati ta yi ƙoƙari amma ba a nan gizon yake yaƙin ba su masu bada da kuɗin nan a sowa suna gangarawa su ga cewa in na ce yanzu ka je ka so min makami akwai makami irin dubu dubu kala kala amma wanda nake so ne mai nagarta ne aka so ni ban ga ta daga gwamnati ta wurin sha'anin eh, zartarwa da wurin sha'anin su 'yan majalisa ba sa sa ido akan cewa me aka so din nan mai nagarta ne sha'anin soja ko sha'anin 'yan sanda ko yaushe shi aiki ne na buri duk ɗan sandan da ka gani duk sojan da ka gani yana da burin ya zama shugaban 'yan sanda ko shugaban soja mm. so idan ka sa wani bai yi aiki ba in ka cire ka gangara ƙasa za ka samu wanda zai maka aiki to a gaskiya sai ya zama idan aka sa mutum yana shugabanci wani abu kamar kawai yana da lalas ko ya yi aiki ko bai aiki ba yana da shekara biyu ko shekara uku. Al'umma ma tana da wata muguwar rawa da take takawa wajen tallafa ma irin waɗannan abubuwa na ta'addanci da kuma hashin dajin nan da ake magana. Kwarai da gaske ake sanda shi ka tambayi na raba miki na ce gwamnati na da laifinta. Su kuma kansu jama'a suna da laifinsu. Duk wanda ya zauna a ƙasashen waje ko kuma ko bai zo na kasashen waje ba ya je abin nan ko kuma yana kallon talabijin yana kallon yadda ake bincike idan an kare doka zan iya cewa tamanin cikin ɗari a kasashen turai yadda ake binciko idan an yi waɗannan a gane ta tamanin cikin ɗari bayani ne da 'yan sanda ko kuma wasu eh, matakan tsaro suke samu daga wurin mutane to a gaskiya wannan mu bamu da shi a najeriya idan alal misali idan farin fata ko zaune yake ya ji wani abu ya buga bam a kofar layin su yana da wannan tunanin cewa bari in buɗe window in ga waye nake me yake faruwa turawa suna da wannan mutanen mu ba su da wannan kai wani ma zai ce me ruwana ba ruwana a ciki to kin ga rashin ba jami'an tsare wannan shi ma yana cikin nakasu inda mutane ba sa taimakawa to amma kuma ba fa dole ne idan ma mutane ba su ba da wannan abun nan ba su kuma jami'an tsaro dole ku nemi wannan mutanen sun bayar sun taimaka amma ba aikin su ba amma akwai masu akwai masu ganin cewa cikin al'umma akwai masu ma ba da mahaka ga irin waɗannan miyagun mutane. To wannan ɗin ma shi ne ya fi muni, wancan na faɗa miki wanda ya ƙi aiki shi na ɗan ƙasa ne, amma kuma abin da ya fi muni shi ne ya zama ma kai da kai ake haɗa baki ana zuwa ana cutan jama'a. To wannan kuma sai mu ce wata lalacewa ce wanda ta zo ga mutanen Najeriya rashin al'ada, rashin tarbiyya, rashin ma horo na addini. Saboda Najeriya Kiristanci da Musulunci muke yi. duka cikin addinan nan ba wanda yake encouraging din cewa ka je kana haɗa baki ba ma kai kai ba ka haɗa baki da mai barna ba ce to amma kowa kuɗi yake nema ido rufe ko a basu kaso na kuɗi ko kuma in an sato in shanu ne a sayar musu da arha ko kuma su zama dillale ai duk abin da ke kawo wannan kenan to wannan wani gurɓacewa ne kuma na jama'a wanda ya fito wanda yake sai manya da kuma eh, eh, malaman addini duka na da su sun komo suna ma mutane a daina sa muhimmanci akan maganan kuɗi tunda in kika duba ga irin rahoton da muka samu mace wadda take da ya wadda take da aure a ce wai tana haɗa baki tana kai ma yan fashin daji abinci mutanen mu ba haka suke ba da da muke zama a cikin al'umma ni yau shekaru na hamsin da hudu amma na tashi a Kaduna na san cewa iyayena daga Sokoto suke muka zo muka zo na a nan Kaduna idan bako ya zo gidanmu sai babana ya ɗauke shi ya kai shi wurin mai anguwa ya ce gashi na yi bako kwana nawa zai yi da sauransu yanzu ba mu yin waɗannan abubuwa sai a samu mugu sai ya zo ya zauna a unguwa ba ruwan mutane in Allah ya sa ma yana da kuɗi da zai ba mutane nan da nan sai ga ya samu jama'a amma kuma kai rahoto nan kuma sai in magana an ce idan ɓera na da sata da dawa ma na da abin nan banda waɗanda suke da mugun nufi rashin kai rahoto kuma ya zama saboda an samu shekaru da yawa waɗanda yake ko ɗan sanda ne ko soja ne shi ɗan Najeriya yana ganin shi kamar maƙiyin shi ne matsayi ɗan saboda galla gallaza musu da ake saboda galla za akwai ai mun yi lokacin da in ma ka je ka ce ga wani mota ta buge shi sai ɗan sanda ya rike ka ya ce sai ka kawo cin hanci to wannan rashin yadda shi kuma da ake samu shekara da shekaru shekara shekaru wasu abin da yasa ba sa kai rahoton kenan sa ce ka gani ka je rigima ka jawo yau a ganin ka ya za a yi a canza wannan al'ada ta rashin hollasa miyagun mutane to gwamnati tana da haƙƙi akan wannan haka kuma su kuma magabata kamar ko malamai ne ko eh, masu mulki na gargajiya ne suna da wannan saboda inda gwamnati take da wannan abu na tun daga makaranta tun daga makaranta sai a wayar ma da mutane kai cewa shi fa sha'anin tsaro na kowa ne saboda haka idan ka ga wani abu na asha ba tare da ka sa kanka a cikin wani danja ba ka samu ka duba wasu abubuwa to sai a dinga koya ma mutane kuma a nuna musu abin da ake kira community participation wato kowa ya participating daidai ba tare ba to aka in kaga dan fashi ka je ka tare shi ba a'a saboda kai ba an tsaro bane amma ka duba ka ga cewa bayan ai wannan abu in ba za ka iya tsayar da shi ba wani jawabi za ka iya ba 'yan sanda ko sojoji wanda yake in sun za su iya bi alal misali karfe kaza aka yi abin alal misali sun zo da mota mai kala kaza alal misali sun zo da mota mai lamba kaza su kuma eh, eh, eh, jami'an tsaro abin da za su yi shine an ba su wannan kada zo suna galla zama mutane saboda irin wannan ko kuma wanda ya je kai wannan rahoton ya zama shi ma sai an je an yi beli ɗin Group Captain Sadiq Garba Shehu kenan tsohon sojan sama kuma masanin aikin soja da harkokin tsaro a Najeriya. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau na wannan lokaci kenan sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau da editan shirin Sagir Kano Sale Muhammad Awul Suleiman ke cewa a huta lafiya.